يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد a ranar alkiyama kowace rai za ta gamu da aikinta na alkhairi an zo da shi babu abin da aka rage daga cikinsa wadda ta yi mummunan aiki za ta yi burin ina ma tsakaninta da tsakaninsa akwai wani zamani mai nisa amma kuma ba za ta samu abin da ta yi buri ba Allah yana tsoratar da kukansa kada ku yi abin da zai sa ya fushi ta hanyar yin sabo Allah mai jin kan bayansa ne don haka yake jan kunnansu yake tsoratar da su